na san shi gugan naku wato faso takwai wai mutanen jos sun ce shi faso takwai ina ne coci shi take nace ai coci tana can mando saboda haka za a turo mana sakonni akan ita wannan lamba ta sifili takwas sifili shida biyar tara sifili takwas hudu hudu biyar faso takwai ya ce ma ya riga ya hutar da riga wannan namba nan ya kattaba muku ita a kayin akwatunan talabijin ɗinku don turo mana sakonni. to yau shirin namu na duniyar ma'aurata ya zama duniyar 'yan mata don ah, mun gayyato wasu daga cikin ah, ɗalibai masu neman sanin makamar aiki a wannan tasha tamu a ah, ta liberty tv saboda ranar nan da ake magana ta wai ranar masoya to amma dai za mu kasa shirin kashi biyu inda a farko muke tare da amina ahmad dillara Ah, wato yar shuwa shuwan nan kuma gudu eh, da yake an gaya mun mama ta ce min ba shi ba ce ita a yan maiduguri ce yan borno ce kanuri ce kenan muna tare da ita wanda dama muna gabatar da shirin shanshan to a yau ita ma ta shigo cikin wannan shiri sai kuma saratu tanko abdullahi saratu tanko abdullahi ita ma ɗaliba ce mai neman sanin makama aiki daga nan kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke nan a garin kaduna wato kaduna polytechnic sai kuma khadija abubakar wacce ita ma muke tare da ita a cikin wannan shiri a yau inda za mu tattauna sannan kuma a karo na biyu bayan mun tafi tulabin lokaci to za mu shigo da aisha musa sanusi ita ma daga jami'ar jihar kaduna da kuma fatima maman wacce ta gudu ta bar a ta koma can an gwafarki ta zama ta to zamu shigo da su a karo na biyu a dan mu ji ta wannan rana ta masoya da ake magana shin yan mata ne kawai ta shafa ko kuwa har da matan aure to amma dai mun ɗauko su yan matan dan mu ji kila tun daga su yan jami'a ne yan kwaleji ne inda shekarun baya ne sai mu ce yan speaking ne zuma to tun da za mu kafa tare da su don mu ji menene ita wannan rana sannan kuma ya kamata su yi sannan shi akwai hanyar da akan bi ne ma wurin yaudara da akan yi amfani a wani lokaci akan yaudari 'yan mata a cikin wannan ranar kuma eh, yaya wannan rana take kasancewa ah, bari in soma da ita a ah, dillara wato ah, kanuri kenan amina ahmad me ce ce ranar masoya da ake magana ta valentine day da ake magana wanda wasu suna suka sayi kati wasu sukan yi kaza wayansu ma akan faɗo su abubuwa wanda ake ganin cewa ina a ranar kamar akan yi tsakanin miji da mata ko saurayi da budurwa akan iya samun kila rudi ma a ranar ko wani abu makamanta haka na shedanu ko kuma kila shedanun kawaye ko wani abu makamanta haka ke a iya fahimta ki me kika fahimta da ita wannan ranar valentine hmm. to Um, ita dai valentine din nan hmm. wasu dai irin musulmai da yawa wasu din sun ce ba su yarda ba hmm. irin rana um, ce kin da ake ganin cewa wani abu ne kirkirare yawa kirkirare to amma dai su asali tan su dai wasu din turawa zan ce wanda suke ranar kiran da gaske suke ranar da gaske sun riga sun dauke shi irin wani muhimmancin rana ne hmm, yawa idan har kana son mutum ba dai lallai sai saurayinka ko budurwa ba hmm. a cikin yan uwanka ma duk mai son ka haka zai kama ka um, kyaututtuka haka ko na kati ko wasu kuɗi kuɗi mm. ko turare ko kuma ku fita yawo kawai ku je ku sha su ice cream kawai saurayi da budurwa kenan ko ba saurayi da budurwa ba a'a to ya ba wata alaka haka kawai yanzu yanzu ka wani sai in ce mu je mu sha ah, ice cream kenan ai ranar masoya ne as far as ina irin kawai akwai zumunci tsakanin mu oke to ita soyayya ta bambanta ne akwai soyayya ta soyayya saurayi da budurwa eh, ko kuma soyayya ta zumunci eh to kuma to wannan da yayi ya dauka ga baki ɗaya ne da soyayyan saurayi da budurwa da na uwa da um, ya ko uba da ya kowa ko family duka to amma a lara akan fita ne da sanin iyaye a gida koko haka kawai saurayin ka zai buga maka waya koko wanda kake zumunci yanzu kamar ajin kuma nan ko an balo kawai zai ce ki zo ku tafi shan ice cream to idan already in a gida ne har aka kawo maka eh, gayyatan nan idan da iyayenka za ka iya tambayan su idan suna gida aka tambaye su hmm. za mu iya fita kaza kaza in an ce eh to an san yadda kenan kin taba ranar masoya ni ina hmm. yi a gida ke da da yan gidan mu mana to an taba zuwa misali yanzu a ce bari a fita da ke a je a sha ice cream a dawo saboda ranar masoya muna fita wai ta fita da ke so daya wane ne ai ba san rayi bane eh to wane ne a'a ban ce Ni ya tambaya ne ce wane ne ai ko an gida mu ne eh suka ce ki je to bari mu aje ki ana nan bari mu dawo wurin Saratu saratu da kwalejin kimiyya da fasaha kin zo sanin makaman aiki a nan tashin limanci mm. menene wannan balanta da ake magana kamar yadda amina ta ce dillar ranar masoya ne hmm. ko tsofaffi da tije ranar da rana ne kadai a shekara kowa zai fito hmm. in kana soyayya ko ma baka yi wani ko ma bai zai ce kai dama ina jiran wannan ranar ya zo zai iya maybe ya kira ta su fita hmm. su je su dan sha a, eh, budurwa eh. Eh. ko dama maybe ya dade yana son ta amma bai taba gayan mata ba to irin wannan ranar kamar eh kamar opportunity ne dan dai wayansu islamically ba kyau wato addinance misali musamman musulunci mabiya addinin musulunci eh gaskiya su babu kyau malamai sun yi wa'azi akan ranar kenan malamai sun yi wa'azi akai sosai hmm. yanzu ma suna ƙara faɗakarwa amma ka san da yake yanzu ba bin abubuwan ake yi ba zai zo zai ce mata yana son ta ko za su fita su je a hole wayansu ma har party zaka ga sun hada a je a dai rakashe abin su a sha ice cream wayansu kuma na masoya za su iya tuna ranar su tuna maybe tun abin da ya faru tun da irin haka a yi dariya sun yi aure kenan ko misali ma'aurata ko sun yi aure ko ba su yi aure ba kamar yanzu saurayi da budurwa hmm. kamar ni hmm. zan iya fita da saurayi na misali hmm. eh misali za mu je muna dan shan ice cream ko ana hawa lilo ana labari ana tuno abin da abun ma da ya bata min rai da menene menene irin haka duk dai holewa ne iyaye ne masu ma suna yin haka to misali wanda suka fita ranar misali a saratu mm. a suka sanar da iyayen su ne ko kawai tsakanin ka ne da budurun ka ne kawai zaka dauke ta kawai ku fita ku je ka san yanzu yaran yanzu mm. gaskiya majority mafi yawa mafi yawa mm. iyayen su ba sa sani sai dai a fita sai a dawo dan wayansu ma har tildan ake ce ma abin na kwana washe tun daga yawa haddare sai eh. washe su kuma za su iya gaya in dai an zo an nima izini a gida iyayen za su iya bari to shi kenan ku fita sai a je a dan hole a dawo a dan ji daɗi saratu tanku abdullahi mm. kina da saurayi eh ina da shi guda nawa ina eh, da guda biyu guda biyu mm. to yanzu eh, misali duka kuma sun ce ki so ku tafi valentine din nan ko wani abu makamata ka ya zaki da su misali yanzu dan na san inda zan yi da su saboda dukansu sun san mm. ina datin mutane biyu mm. ba zan ma wancan ƙarya ba wancan ya san wancan wancan ya san wancan to yanzu ba iya hada ba iya danga take yanzu a matsayin yaudara kenan yanzu kin hada wannan ba yaudara bane to menene a waje na ba yaudara na saboda niman sa'a saboda eh. ka san yanzu ka a zo <laughs> kaci ko wancan misali yawa wannan kuma ya zo a gaza ko wannan eh dukansu sun sani ɗayan dai da nake tare da shi farko hmm. an san shi so da wannan ya zo to ni ma na gamsu da shi ba wai ciwa-ciwa ba eh. dukansu duk wanda Allah ya yi an aje shi standby ne eh, yanzu sai in gama ma duka shirme na hala ba ma mijina a ciki mijina yana wani waje amma dukan sun san ina dai soyayya da mutane biyu kin taɓa zuwa balantane misali rana ta masoya irin wannan gaskiya ban taɓa ba amma wannan karan ina so zan gwada an zaki dan gwada to amma kuma na kuma na cikin maganar cewa kin ce addini ya eh addini babu kyau amma zuci zuciya na ni a yadda na sa kurin haka in ya ce ni ba zan yi ba amma za mu dan fita dan hole a dan shayi ice cream dan haka to menene karma holewa take nufi misali to karma holewa kala kala ne da kai wanda an ce holewa a ji a irin abubuwan da bai kamata ba amma da kai wani na wani manufan za ku je ne kurin a fita a dan zauna ga wajen kowa da kowa ana shan ice cream ana labari a dan dauka mm. hoto ana labarin yawwa ana labarin soyayya irin haka ne eh. ka gane ko a je makaranta ilimin bayan kafteriya da yawwa dan yi wani wannan na'am to bari a jikin ke samun tun da ji ta ki fahimta a bari kuma wurin Khadija Abubakar Khadija na'am me kika fahimta da ita wannan rana ta masoya da ake ce ranar masoya shi ranar ta tsaya gare ku ne kawai ku yan mata da kuke niyyar yin aure misali ko koya al'amarin yake misali eh to kamar yadda da yan wana suka faɗa rana ne na masoya na mata masu aure yan mata da dai masu tasowa su ma da irin rana da zaka je ka rika kai da saurayinka ko kuma kuma wani dai wanda yake wanda dai ya san zai iya affording ɗinka dai ku je ku huta irin a shakata ko da ba saurayin ka bane eh ko ba da ba ka ba gaskiya <laughs> ana haka yi sosai ma wanda dai ya san cewa in kuka je za ku huta sosai a ah, sarar ta ce min ah, holiya ke ko kinta shakatawa a shakata <laughs> wannan kalmar nata daban ne amma sai eh. holewa da shakatawa shakatawa mu take nufi misali shakatawa shi ne za a irin za ku ga abubuwa kala-kala hmm. za ku sha abubuwa kala-kala za ku ci abubuwa kala-kala wani ma'anin ne suke samun samarin nasu hmm. Hmm. wanda zai kai ga har ya kai ga sun yi aure hmm. wanda kuma nan ne dai za a fara to da dai abubuwan ya to ita ranar rana ce da ake nuna ga mutum yake auna yanayin farin jinin shi koko dai eh, kawai za ka fita neman dace ne mata da suna ba ma'aurata kullum ana cikin soyayya amma ga mu yan mata rana ne za ka gane cewa eh hmm. wanda bai na saka kasan mata akwai son jin daɗi a ga ana dan fitan da ana <laughs> a ji a sha ice cream a sha waye waye duka ne abubuwan haka. Ah, Khadija. Na'am. kin taba zuwa ranar balanta na nake tafi wani wuri na musamman misali don shakatawa ko ba mai taba ba gaskiya me yasa ba ki taba zuwa ba ki saurayi ne <laughs> kuma ki farin jini misali a ba rashin farin jini bane ai ya danganta ne da yadda kake so eh. mu ga kaman mun za mu celebrating hmm. za mu za dan yi murna misali za dan yi murna yawa hmm. irin za mu sa kamar yadda muka za mu sa irin dan kayan da je ka gani hmm. <laughs> za dan kwalliya yawa za yi eh. kwalliya amma mu dai ba mu irin mu je wai a fita a da zuwa to wai ita ranar kukan haƙaƙe ne kuka rike duk kowace shekara a wani wata ne ake ita wannan rana misali a hudu ga watan Fabrairu eh kamar irin rana irin ta yau eh, kenan rana ita yau haka haka ake na'am to yanzu yau yau ce ranar valentine misali akwai inda kika ce misali don shakatawan kamar da kika faɗa gaskiya ban je ko ina ba wurin aiki na na zo da ya kake liberty ga wani to misali yanzu inda kina da saurayi a nan liberty yanzu za ku shakata kenan misali a nan baya kantan kenan sosai kuwa eh. <laughs> za a shakata eh za a shakata kenan to zai so miki lemu ne nan wurin balmasi ko ko wurin babu zai so miki a kunu ne kudan sha ko ko ya ya eh, ita ko kunun ko ma menene ai da an eh. shakatan dai ko ko Allah a sami za a sayo dai kila ko na sabai ai dai a dai ci a ji daɗi ne kawai to kadija ita wannan rana wasu akan yi zargin cewa misali yadda ita saratu tanko ta bayani cewa malamai sukan yi fada sukan ja hankali akan wannan rana saboda ana ganin cewa abubuwa sukan faru inda sun saba ma shari'a kamar fita wajen macen da tafiya wani wuri haka wanda hakan yakan yi lidin zuwa ga wani abu da shafi saban Allah ya kike kallon wannan misali a matsayin na musulma eh gaskiya ne tutun da ne da abin da na sama da kai faɗa ya kasan hmm, wani tsari ne na addini misali ne na addini kaga imu kenan tunda kowace mm. kowane da yadda ya dauki abu mm. yadda zuciyarka yake wasu kila iyayenka ma in sun barka sun san kila sun yarda da kai mm. shi yasa suka bari suka ji amma dai mu a musulunci dai ba wacce ko iyaye da za su ce za su bar su mata su je ko ma mazan ne su basu su je wurin sai dai ka je a irin a sace haka to akan bude wani wuri ne musamman ne da ake zuwa misali a ce nan ne ake zuwa nan ne ake ranar masoya misali eh wuri ne na musamman ake buɗe za ka ne masaurin mutum kila ba ka so ka sani ba ne amma ga sai muna ganin su a social media da hmm. sauransu duk muna ganin wato kafofin sada zumunta na zamani dai sada zumunta da sada yanzu ai zaka ga sun taimaka wurin wayar da kai kenan da ake eh to haka ne to yanzu ke yau yi posting yanzu ke da saurayin ki cewa gashi rana ce ta masoya misali <laughs> eh to na dai posting din dai hoto dai eh na shi hoto ko ko nake <laughs> nashi hoton eh nashi hoton kenan kin sa a shafin sada zumunta eh amma kin ga duniya cewa yau na ba duniya gaba ɗaya ba bangare na dai na whatsapp haka hmm. yawa okay abin da kace mishi dp ne eh, ko status ake cewa ko eh, wani ne eh, whatsapp whatsapp status na'am to kin sa shi kenan yanzu eh tsakani da shi haka dai an dai hoton okay shi ne kawai zai gani ko ko su a ah, shi ka dai zai sauran jama'a fa a ba na son su gani saboda ka sai yanzu ana dan yanzu ni ina da nan baki da saurayi zaka dan killata shi to yanzu ni ina da nan baki yanzu misali in na sace yanzu zan ga hoton ke zan gani ba saboda na yi blogging. me yasa na yi blogging saboda shi wanne da na sa mm. shi ne na musamman shi kadai kawai zai gani eh shi na musamman ne amma duk sauran <laughs> kwanaki a wata kafa mun tattara da wasu yan mata da gaskiya da Fatima mama mm. shin a dama ashe kukan iya yin wani abu a WhatsApp ɗin nan da za ku iya blogging a ku hana iyayenku ba su gani ko wani mutum misali ya sosai to aka sa wani hoto da kila misali ko an dauka ba riga ko wani abu makamanta ko wani ba kila dai tsakanin abubuwan da ya saka san irin akwai dai kunya kila kana da saurayi haka kawai hmm. irin ko kun yi hoto ne haka ko kuma dai kawai dai tsakaninka ne dai kawai da friends din ka ba ko kuma kila kin tara samarin da yawa ka tar yawa ko kar wani ya gani misali ko yau sai ka je kai blocking ne kai hmm. blocking ko ka sa daga wanda kake son ya gani shi kadai zai ga wannan to to kin gani ban ma san yadda ake a blocking din nan a WhatsApp abu dai mai sauki yayi a'a to zaki koya mun idan ka to masu kallon sauraron mu idan da kuke tare da mu ne muna tare da wannan shiri da na duniyar ma'aurata yau wanda muka mai da shi duniyar 'yan mata a yau saboda wannan rana ta valentine da ake magana cewa rana ce ta holewa ko shakatawa ko wani abu makamantar haka a duk da yake dai su yaran namu da yake ɗalibai ne sun yi togaciya dangane da abin da ya shafi magana ta addini da kuma karfi irin na addinin musulunci da hani akan ita wannan rana to tun da mun tattauna da su in muka sake dawowa hutu rabin lokaci za mu tattauna da sauran 'yan mata namu mu ji yadda al'amuran suke tafiya su kuma a gefen su to amma kafin nan bari in dawo gurin cice a dillara yanzu ya nuna kenan duk shekarun da mutum ya kwashe da matarsa ko budurwarsa ko wani abu makamantan haka babu soyayya kenan sai a wannan ranar a'a ai to ba wai haka ake nufi ba hmm. akwai soyayya tsakani amma dai yau dai irin rana ta musamman ne duk da kana ma matarka haka kyauta hmm. kana mata kyautan wasu abubuwa amma yau din still zaka iya yi mata irin eh, kyautar bazata irin ba tare da sanin eh, kawai sai kai mata rafin in bata sani ba ka dan rarrafe mata wani abu a leda ko sarga da dan kunne haka ko abin hannu ko agogo ko turare ma ka zo ka mm, bata wato ni yanzu kenan dai ba san muhimmancin mata na ba ko wani abu da zan mata kyauta sai ranar da ake a valentine ke a in kana yi ma kawai dai mm. irin yau dai kawai ka rana special rana ne da zaka mm. iya ko ka dauke ta ma ka ce ba za ta yi girki a gida ba ku fita wurin ku je ku ci ko ko a Mr. Bis ku je ku ci abinci to ni da ke da mata biyu sai in je in dauke su in kai su wancan wurin kenan yanzu kan ce eh, su biyu duka eh suka ce su sa kan su yi girbi eh za ka iya yin hakan har da yaran ka ka kwashe su duka ku tafi to wai akan wala wani kuɗi ne misali daga su masu nan su ce gashi sun baka yanzu wanda za ka yi amfani da shi ko kai ne kawai cikin aljihun ka za a kai ne cikin aljihun ka dan ka taya su murna yanzu sauran ki ya taba kai inda ake cin abinci ke inda ake cin abinci eh misali saboda ai murna ranar ba a'a ni dai amma maganar gaskiya ni dai na sha karban gift haka na ranar wata rana ma ban san ma valentine bane sai dai ga ko turare an aiko min da turare wata rana wai aiko miki turare akwai wani ne daga can wa a tambaya muke dan magani ko wani wa misali da lara yana mai so na ne wasu eh. na ne kawai sai aiko miki shi misali eh eh ke ko me kike bashi misali ne me nake bashi eh, eh. Ah, to me zan bashi ai to ka gane ah, ne to ke baka san shi kenan zan iya bashi abu sai ko kuma ka gane ko in sai chocolate haka irin yan 20 20 <laughs> amma ka san gane ne wata na gaskiya valentine yawanci duk yawanci valentine ba na matuna sai dai kawai ga in ga ko alat kudi a banki to valentine ne suka <laughs> <laughs> da an gira ne ko richard card wannan na saba wannan ina ganin to na san valentine to samarin guda wani ne ɗaya biyu uku hudu ko dai iya wanda suka samu kenan eh to yanzu dai ka gane hmm. ka san mace aka ci allura ce a cikin ruwa mai hmm, rabo ka dauka mai rabo ka dauka to dilla da bari mu gani idan fasoto kai ga yaran gefe a yana ce mana mu je hutu rabin lokaci a cikin wannan shiri to amma dai a za sake dorawa duk da haka da za mu dan bada hakuri akwai wasu yan samarin shi ma kila za shigo da dan saurayi a dan mu ji wani irin rana suke amfani da ita wannan rana duk da yake da yana nema ya gudu to ba inda zaka je zaka dan jira mu Muhammad Kabir Salim saboda kuma ana ganin cewa kuna cikin yan samari da hukar je irin wa'annan ranaku to bari mu dawo gurin ke saratu saratu tanko wato in na fahimta da ke yanzu iya fahimta ki kawai ranar valentine ba wai rana ce ta soya bace rana ce kawai ta kila tabara da kuma kila a tabar gaza ko ya al'amari yake eh kamar yan su tura wanda suka kikiro abin nan hmm. ranar ne ko ma mutum kaga wa'ansu zaka ga shiru-shiru ne a aji wannan opportunity ne ya ba su yawa wannan dama ne irin haka a je a tabara hmm. ai abubuwa shi yasa addinance aka ce ba shi da kyau hmm. amma hakan ma still yaran hausawan mu hmm. musulman mu suna yi sukan ah, sosai kuwa suna ɗaukan shi da mahimmanci zaka ga in an shiga ma watan zaka ga wanda ma bai da kuɗi dan asusun nan a fasa mai dan kuɗi ko ma menene a je dai a burge yan mata ba ta ba sani kenan sai eh, ba ta sani eh ke yanzu an taba kyauta ta musamman yanzu dan balanta misali gaskiya an taba ba wancan shekaran da ya wuce eh to wannan shekaran baki da farin jini ne yasa ba baki a'a ba wai ban da farin jini ba ai kamar da na ce maka hmm. ina sa rai za mu fita ai yanzu tun daga yanzu har dare lokaci ne to yanzu ya ke nan kina faɗa ma al'umma ce abin da ke faɗa nan ke maki aiki da shi ko wani abu tun daga kin yadda cewa a hana na gaya maka ba wai ban aiki da shi ba ni a hmm. zuciya na sai dai sun san na gaya musu ba kyau to shi yanzu gida ne ba amma eh dama gida ne haka da sista na ma still za mu fita eh. an sani a gida za mu je mu dan wato sai kira yara da nan sai ki dan yara ke nan dai ka fahimce ni eh a wani ce sai kira yara da kiran eh, ban da yin aba wannan amma ranar masoya ne aka kai eh, ke yawa dan eh. wannan a <laughs> to Khadija yadda wayannan ababe suke tafiya shin ba ki ganin cewa yadda ake biyan ita wannan rana musamman a matsayin ku na yan mata masu ƙananan shekaru kamar kila akwai hadari a cikin biyan ita wannan rana misali eh gaskiya akwai hadari sosai amma sai ana yi ana ana yin hmm. sosai saboda musamman ma irin idan kana jin magana iyakan da iyaye sun ce ba su so to hmm. lallai ne ba bai kamata a ce ka je irin wannan wurin ba amma an ka hmm. zaka bi an ka biyo zuciyanka shine lokacin da zaka inda iyaye sun nuna ba su so ka biyo zuciyanka akan abu hmm. lokacin ne zaka wani abu mummuna ya faru hmm. amma gaskiya akwai hatsari sosai saboda ai kowa ya san cewa wurin na ka san ba wai ba wanda zai ce na yin abin kirki a wurin duk wanda ka gan shi a wurin gaskiya to ya wace irin shiga ake misali zai yanzu ka shiga gurduga ko sun ku da hijabai ma kamar su Fatima da ita Aisha da hijabai ga ku da ganuwa da komai kun shiga wanda duk inda yanku ya san cewa to in za ta gurin eh, ya ake misali akan yi irin yadda ake kauye ne a sa irin wannan kayayyaki da abubuwan da ake koko ya ake yi zaka to kai da shike da zaka ji ana kiran shi ma red day kaya ne za ga ranar kowanne ya sa ni jawur ja ya ko oh, kamar yadda yake shiga kire zaka misali eh, kamar yadda dan sa haka din zaka wasu sun sa riga da yanayi dai shigan su duka ja ne dai kaya dai za wato bayan valentine day din wato red day ma ake kiran shi kenan yawa ya eh, ana kiran shi red day kawai ranar ja ne kawai kai da saurayi ka amma saurayi ka ya sa fari ke zai yi miki sa dan wani abu ja haka hmm. idan kasance ne ka sa ja jan kaya eh. to sharadi ne aka bada koko dai kawai saboda dai ita wannan ranar ne misali a kawai ka san shi ka san an ce farar soyayya zaka yawancin su zaka ja ne to shi yasa kawai aka dauka wace aka bada faranni kenan auren ma sosai kuwa ai ko zuciya ma ja ce shi yasa aka ce ko zuciya me kin gaba ta aburta ma ni ba sai ba ba amma kana gani gaskiya masu kallon mu sauran yau muna karuwa a cikin wannan shiri na duniyar ma'aurata a tunda yau ni ban ma san zuciya ta ja ce ba shi sai yau nake jin wannan labari a cikin wannan shiri na duniyar ma'aurata inda muke tare da wa'annan 'yan mata daga daga kwalejin kimiyya da fasaha da kuma jami'ar jihar kaduna wanda suke a sanin makamar aiki a nan gurin to yana nan yana ta bibiyan ta ko in ji in lokaci ya da mu tafi mutu rabin lokaci a <clears throat> don mu shigo da fatima muhammad tare da kuma aisha tare da ɗan saurayi muhammad salim kabir a don mu je da abubuwan za su kasance fasoto ko idan ka shirya bari mu je mutu rabin lokaci ala bashi idan muka dawo sai mu ɗaura. da barkan mu da dawowa a cikin wannan shiri na duniyar ma'aurata yau inda muke tare da wa'annan yan mata da kuma muke jin wa'annan bayanai dangane da abin da shafi wannan rana ta masoya duk da yake kamar yadda muka faɗa an yi tokaciya kan wannan rana kuma dukkan su yaran sun yarda cewa wannan rana fa akwai gyara a cikinta domin addini bai yarda da wayannan ababe da suka wakana ba amma kuma addini bai hana a kyautata ma iyalai ba a don kyautatawa ta haɗe daga cikin abin da ya shafi abubuwan da ake so to ina tattaunawa tare da khadija ɗazu bari in dawo gurin dillara kafin mu ƙarƙari tare da ku yanzu ke a wannan rana kuma a yau me ke nufin yi misali a yau dinnan. nan mm. me nake nufin yi mm. to kawai ina son dai na ji kawai da dan ita wannan ranar kenan eh. Eh. to wai sauran ranakun misali ba su da amfani a wurin kira? ko suna da amfani ba wai babu ba hmm. amma yau din dai na musamman ne kuma so ɗaya yake zuwa shekara eh. an ware ita wannan ranar an ware ita eh hmm, kamar yadda ake yin effort full da wasu abubuwa da wasu ababe kamar haka amma wannan kaga shi ma na rana na masoya ne kuma rana ɗaya ne kawai ka nuna ma irin masu son ka ko kuma kai da kake son su irin da yau rana ta musamman to yanzu yau wace ka nuna masoya misali wace ka nuna ma misali eh, a mama na da baba na ma eh, a gida na kara musu nuna musu kin san fa ina magana da su me kike gaya musu yau misali kawai <laughs> ina ta musu burbushi ina ba su abin barkwanci na can baki musu burbushi um, kenan no ina yi ba ba na yi ba hmm. amma dai na yau din na musamman ne hmm. to yanzu yau kin ji daɗin ranar kenan misali kawai na ji daɗin to an kawo miki wani katin ne ko an turo kuɗin misali yanzu misali eh to dai an bani katin kyauta eh. kuma da kati katin waya eh, eh. kuma kin sa an saka to shi za ki kira ko ko a ah, za ki kira wani ban kyautan turare ma mai kanshi eh wanda ko ba ba ko kira da shi da ya kira to wurin da wurin saratu saratu na'am me kika shirya wannan ranar kenan misali kamar yadda na gayan maka hmm. yanzu in an na koma gida insha Allah da rai da lafiya hmm. za a dan yi celebrating a gida a ɗan gida yawwa yawa da rai eh, amma ba za a ci can dandali muke da misali ko dandamalin da ake a'a kamar yadda na ce maka in yazo zan fita da ni da shi da kannuwata hmm, za a je a rakiya misali eh. Eh. za a samu ɗan rakiya kenan mm, gaskiya eh, to amma ah, yadda ke kika fara ma kawo mana bayani na mm. yadda musulunci ya hani da waɗansu abubuwa mm. yanzu kina da wata shawara da za ki iya ma wasu 'yan mata da suke neman kila su irin wannan ranar kila in ba za a kai ba har su wuce eh, wuri gaskiya zan ba su shawara kurin su guji abin nan saboda ka san wayansu ko da su ba ruwan su cikin mutane haka kawaye kawaye za su iya jawo yawa eh. za su iya jawo ra'ayin su a ce ke Allah ya kauye ce rana ɗayan nan ba wanda zai gan mu irin hakan nan ka gane Hmm. mutum kan ma ya sa ma zuciyar shi wai ko kuma wani anything valentine hmm. kurin yayi in ma a waya ne ya kira yi soyayya in zai bada kyauta ne ya kawo gida in kuma hmm. kati ne yayi amma ban bada shawara ba dan gaskiya samun ana samun tabargaza ba kaɗan ba ok aka wuce wuri kenan a wani sosai kuwa aka wuce gona ai kamar yadda na ce maka wayansu za su yi ne fa na ranar na har kwana mm. tildan ake ce mishi ne har na mm. kwana har washe gari sannan ka gani so kaga dole a samu tabargaza kowa ba wanda zai hana wani yawa masu shaye-shaye ne mm. masu holewa ne kowa da nashi ba wanda zai ma wani fada so gaskiya ina janyo ra'ayin mata yan uwana maza ma haka yi. valentine din nan dan ba ma shi da kyau su hakura kawai su hakura su yi a waya shi kenan in kuma gift ne a kawo shi kenan ko a tsaya a gida misali yawwa shi misali in da yan mota shi zai faka shi cikin gida misali gashi yawwa shi kenan wannan ma ya fi dacewa hmm. ido na ganin kowa na gani ya dan fi hmm. dacewa su yi su biyun su ba ma sai duniya ta ga da abubuwan da suke a wakilin za a sa a dan dp ko a kila a profile mutum a gidan ma an zo a mota za a iya sa a dp in kuma hmm. bai sa a mota yawwa dan yi selfie yawwa ka eh. gane ai <laughs> yawo <laughs> to bari mu je wurin ah, Khadija ah, Abubakar Abubakar kuma again ah, Khadija wannan suna yayi nauyi Khadija na'am yau bai kika shirya wannan ranar misali to ni dai abin da ya shirya wannan ranar kawai kalaman soyayya Su ne sun jika shirya abin da ya shirya kenan to su kalaman soyayya yau ne ake zakulo su yanzu na can duk baki gaya kalaman soyayya sai yau ana faɗa yau na musamman ne ga hmm. gani yau na musamman ne kawai na musamman za a yi yau eh. su kalaman soyayya to to akan dama akan da su ne ko akan diba a wani wuri kila misali ko a ga wanda wani ya faɗa ma wani misali ko wani already dama suna head ai suna kai suna dama an riga an hadace <laughs> su an ce su to su me yasa yau za a faɗi na musamman ne da can kuma ba za a faɗa mai a na musamman ba <laughs> saboda an riga an ba wannan mai muhimmanci to shi ma dai kaga an riga an kira shi ranar masoya to shi ma an ba shi muhimmanci shi ne na'am to yanzu misali ta tsaya gare ku da yan mata ko ku hada ma'aurata ma misali yanzu ni da nake da mata biyu ma zan ce yau shine ai wannan ranar dama already ma na ma'aurata makarantar ne sosai kawai dai wasu ne an babbata an kwace ne kenan ko mata eh, an dai kwace ne amma wannan musamman ai ma'aurata ne aka fi son masu yi wannan mm, to yanzu kina fara misali yau aka miki wani dan kaci ko zaki ba da account number kila a ni already ma na riga na samu wa ji ba na ya ka baki na ja ladin dubu biyar me ya ka baki dubu biyar eh ranar masoya <laughs> kawai to a to ranka dai muna godiya da wannan kokari da kai a tunda ka ita wannan rana to wasu to kai bari mu je mu dawo alabashi idan muka na. hudu lokaci za mu shiga tare da fatima mamman tare da muhammad kabir salim babajo a dan matashi da ke wannan kafa ta libati da kuma aisha musa sanusi a su ma irin fahimtar da suka yi ita wannan rana muka yi wannan ne misali don jan hankalin yara na gida da wa'insu abubuwa don kaucewa fadawa a cikin rudi irin na shaidan da kuma rudi irin na duniya kuma izna ga iyaye wurin ganin cewa sun sa ido akan yaransu sun kiyaye domin amana ce Allah ya ba su kun dai ji bayanan da wa'annan yan mata suka suka yi mana wanda ya ishi mai hankali ya zama izina musamman bayanan da ita saratu ta fito mana da su dangane da ita wannan rana ta cewa har yara sukan saci jiki ma su tafi aje a kwana ko wani abu makamantar haka to bari mu ratse shi idan muka dawo sai mu dora barka mu da dawowa a cikin wannan shiri na duniyar ma'aurata to kamar yadda na faɗa a yau shirin duniyar ma'aurata muna tare da manyan baki har karo da biyu to bakin namu kashi na biyu wato aisha a sanusi da kuma fatima mama tare da muhammad kabir salim babajo a dukansu sun samu halatta malamai muna muku burka da shigowa cikin wannan shiri ne. dai ya kokari aisha da yau na ko ke ma ke murnar ranar ne ta halatta ne na ga da ke ne kaman <laughs> a sanye a sanye fati ba ke murnar ranar ne misali gaskiya a'a ba ki murna ranar valentine ba na yi me yasa kai saboda bai dace ba kuma bangare bai dace ba haramu ne a addinanci yanzu ba da maka nuna ma a dan wanka soyayya ko wani masoyin ko wani soyayya ba na rana daya bane ba ban ba ban fahimci ba na rana daya to amma wani ayanci rana ce ta musamman aka ware to ka gani ai al'ada ce ta yahudawa bai kamata a ce mu musulmai mun dauki dabi'a mun daura mu kanmu ba hmm. tunda su sun fi da ranar ne dan kamar yanda history shi yake an tarihin ranar yawa tarihin ranar an hmm. ce lokacin da wani wane ne ya hana aure aure hmm. tsakanin wani sai a ta soyayya saurayi da budurwa so shi kuma akwai wani saint da suke ce ma st valentine hmm. so shi ne sai ya je a boye hmm. yake ba da wani din a yi aure so aka kama shi aka sa shi a prison na gidan kurkuku kenan so a nan ne sai fada soyayya da yarinyar wannan mai kula da wajen a nan ne ranar 12 ga watan ya rubuta mata leta na soyayya Shahu watan sha hudu ga watan fabrairu na nuna soyayyan shigare ta bayan yana gidan yarin kenan yau yana gidan yarin to shine kuma a ranar ne aka yanke mai hukuncin ko menene ni kam na manta dai tarihin ranar tarihin gaskiya so shine ah. aka maida shi a ranar Saint Valentine dama kuma sunan shi ne Valentine din so shine hmm. da suka ci gaba da amfani da shi suna nuna ma masoyan su soyayya hmm, daga wannan ranar kenan to kafin ranar ta ma kenan kila tarihi bai nuna ana nuna soyayya bane kenan ko ko dai wannan shi saboda shi ne ana wani koyi gaskiya daga kan shi ne aka fara hakan hmm. to yanzu misali ke ko a cikin ranakunan da ake duk february da yake zuwa sha hudu wata ke baki taɓa nuna a masoyin ki wani soyayya ba ko na gaskiya ban taɓa ba sai dai can da daɗewa an taɓa ban kyauta ranar ni na ma hmm. manta akwai sai aka ce min wai kati ne aka bani waye baki katin na waye baki katin <laughs> sarai ina mana ya baki katin eh wace katin ce kawai ba wani abu da ya bi ba a lokacin kamar shekara nawa ne misali da flower haka da ɗan chocolate dai eh ai min da shi wai na valentine shi ni na ma manta to yanzu ma ranar banda soyayya amma akan dan bada ɗan abubuwa ke. ana bada kyauta gaskiya to shi ke ma kin taɓa morar wannan ranar kenan misali na taɓa su ɗaya eh to yanzu wannan shekarar me yake expect yanzu me yake tsammanin zaki samu misali gaskiya ni na daina yi tun lokacin ban sake yi to yi ake ne ba aiko mutum ake da shi misali ko aiko min na ce ba na so ba za ki karba ba a dala in ya aiko ni ki ki ba ni ki kamin da Allah ne Allah eh. kuma ka gani ranar musamman da ma ana sa ma jajjayen kaya saboda yana nuna cewa hmm. red color an an yi wannan din shi ne ma kalan soyayya dama oh to amma na ji ɗazu, kare ta ce wai din mai kaman zuciya ma wai dama ja ce <laughs> zuciya da ke an taba daga zuciya yayin kike ganta ta ne ko gaskiya a eh. a <laughs> ne ba taba jin zuciya ba bace ba sai a yau kenan eh ni ma gaskiya yau ne taba jin. to Aisha Musa na'am Sanusi me kafa fahimta da wannan rana Aisha to amma kun ke zaka ce ke shayi zabi malama eh to ni ban yarda da ranan ne ba ban yarda ba ki da saurayi ne Aisha ina da saurayi gudana <laughs> guda ɗaya guda ɗaya mm. ke ki zai kirki guda ɗaya <laughs> to to ina jin ki Aisha ban yarda sai rana guda ɗaya sai irin an ware rana guda ɗaya bane kawai zaka iya nuna wanda kake so cewa kana son shi mm-hmm. kullum ranar nuna soyayya ne ranar ka nuna wa ko iyayenka yan uwanka da wanda suka ce suna son ko kai kake so ka nuna musu a kana son su ba wai sai lallai rana ɗaya ba kawai hmm. ka ce a'a ni yau na ware ni gaskiya ban yarda da ranar ba so shi yasa 好吗？ na riga tun kamun ranar ta zo na rubuta a kan irin status ɗin da ake rubutawa na whatsapp na ce da allah kada wanda ya tura min messages ɗin sakonnin cewa suna min murnar valentine da wani abu saboda ban yarda da shi to ga ko da wani yana da niyan bani kyauta hmm, ya san cewa to amma da zai kiban haka misali an kawo kyauta ba zai mu a a in zai bani kyauta ba sai ba sai lalle ranar ba ko in ce gashi na musamman shi ranar ne kawai zai kawo gaskiya ba zan ansa ba saboda ban yarda da ranar ba kuma ba ni son na yi koyi da yau. yanzu da kira aiki da su yahudawan ba za su koyi ba za su kwaikwaye mu ba mu ne muke muke kokarin mu kwaikwaye su kuma abin da ya kamata mu ne za mu yi abu kuma kwaikwayon ma ba mu iya ba yawa kuma kwaikwayon ma ba ma ta hanyar alkhairi ba <laughs> mu ne ya kamata mu yi abin da za su ce to bari su kwaikwaya amma komai suka ɗauko wanda kuma su ba za su taɓa ɗauko abin da yake hanyar Allah ba hmm. Yawwa sai dai su dauko abin da za su dan kautar daidai da yawwa wanda za su dan kautar da kai da hanya mu kuma sai muka dauka abin sha'awa muna son mu kwaikwaye su su kuma ba za mu taba kawo abu za mu ce na addinin mu bane ko kuma wani abu su su dauka hmm. to shine kawai ni baya ra'ayi na gaskiya yanzu ne ra'ayin ki daidai da na Fatima Mamman kenan yawwa gaskiya ban yarda da shi ba to bari mu dawo wurin malam ah, Muhammad Kabir Salim Babajo a ah, dan matashi wanda kwanan nan ya gama ah, bautar kasa to malam muhammad kabir salim babaji a matsayin ka na matashi wanda ya kammala karatunsa kuma har ya yi bauta ta ƙasa ya kammala kuma yanzu kana nan tare da mu a libati a ka na matashi mm. me ka fahimta ma kai da wannan rana fahimta kamar nake so in ji ni abin da na fahimta ga wannan rana ni a wajena mm. bidiya ne bidiya bidiya ne bidiya ne wato wani abu ne kirkirare wani abu ne da aka kirkiro kirkiro da bai ma kamata a shi ba mm. na wani wani dai ba yahudi ne ana ce mai st valentine ne wani abu ne hmm. dai ya faru da su haka kamar da fati a ta bayani to matsalar mu ka san mu um, al'adar hmm. mutumin baki hmm. bai iya <laughs> kwaikwayowa yawa na afirka bai iya kwaikwayowa akwai abin da ya kamata ya kwaikwaye shi amma in zai kwaikwaye shi maimakon ya samu ya tsinte abu mai kyau a cikin abun kirki a cikin amma shi bai iya ba hmm. shi so yana so ne kai a ce shi yau yayi abin yan amurka bayan kuma shi ba ba amurke ba yauwa shi shi shi a misali ga ga ga al'adar shi ya ya rike nashi amma sai din koyon na wani na wannan ma baka san ko akwai abin alheri a ciki akwai shari amma shi sai ce kowanne kowanne zai to kuma yanzu an mai da abin ma na cewa yanzu akwai mutane da sun mai da yau balanta na cewa yau ranar yin sabon budurwa yau rana na yin samun budurwa ko yana da budurwa ko bai da budurwa shi a yau ne shi ya sabon yarinya ko da soyayya zai na yau ne idan samu yarinya ne su yi su dan yin shakatar su a waje su dai amfani wani ranar kenan a wajen su wato na ce kawai ta yan morewa ke yauwa a dan nanaye yauwa dan abubuwan da ba a yi da hmm. abubuwan da ba a yi na irin sharholiya hmm. yawa dan su na rana da hmm. eh, kamar da irin da irin ah, musamman irin yan mata ka zaga ana zaune haka zaga a ce ke da Allah ke abin da so ɗaya ne dan shi abun su ɗaya ne na yau ne kawai in an yi to ila ko din ko wani abu ya ko da wani abu ba zai amma amma ba ka zuwa fati ya za ga saurayin ta ce mata ai ranar valentine ne ranar ne ba soyayya a jiya dan shakata nan na yau ne haka jiya ne. musamman da ana dai musamman mu dai bakaƙe. ana yin dai valentine ne saboda ba dai abu alheri ake ba abu ne dai na mara kyau wani addini ya hana wata ma wata ne a ne ba dai ita ba ka taɓa kwatanta misali ka ce yau kai burka sai wani ko ko a mafarki ba ba taɓa kwatanta cewa ba zai yi wani balatar ba taɓa sayan wani abu yanzu kai kai ba budurwa ka ba to kana nawa ne ma da har zai budurwa ba ka budurwa ke yanzu ina da guda daya ba sa nake ba ka budurwa ba ai ko ba ka da farin jini ne in ce ta haka yau sai kai amfani da ranar kenan misali da ai magana ka ai shi matsalar ba wai maganar shi volatile din na ka ce volatile su a matsayin yadda aka fassara abun amma da ana ba abun mahimmanci kuma kai ka san addinin musulunci ya ce duk wanda ya kwaikwaye wani ya gama bashi ka kwaikwaye wani ka riga ka zama shi to yanzu mu a mu yanzu kana musulmi sai ka ka ce wai kana kwafin wani san valentine wanda shi bai ma san abin da ke ba bai ma san shi da koi shi da koi a yayin ya bi rayuwar shi na cewa a tsaye kamar a misali yana abin da koi ke so ne kuma a ya biya ba dujewa ya abin da ya abu to shi kuma ya biya mai eh, shi kuma abin da da ya dauko zai to yau da yana to dan iskanci iskanci yake to amma a yi na yau rana sai ya tuba kuma shi bai san cewa ba kuma kowa ya bashi kowa ya bashi garanti cewa ba ya gama iskancin a zai iya gama iskancin nashi a ranar to kawai abu da na fahimta kawai a ranar ana da yin abubuwan dare da ba a yi da sai a ɗan kokari a ɗan hole sha biyar ta yi sai a zo a tuba a ce to Allah Allah tunda dama Allah ta shiga furu rahim ne ba za a ɗan sa'a mai a rana ɗaya yawa sai kuma a zo a nemi gafara an ce aka yi till down wata daga nan cikin wata tashi Saratu ta ce mana aka yi till down tun daga dare har gari ya waye ko wani abu makamanta haka ka taɓa halarta wurin ko ka ɗan kallo misali a'a ne ban taɓa halarta. a wani san baka yi da rana ba ko ɗan kallo haka misali a'a <laughs> ai a duniya to kana jin labarin yadda ake yi ne a wurin ranar ne misali shi yasa haka ɗan a san abubuwan da ake fanko abokan kaɗan samari haka kila in an zauna a ko ta abun nan ka kana dan jinya da ake yin bayani misali bibiyar tarihi ka taɓa yin budurwa a ranar kai a ban taɓa ba yanzu yau baka da niyyar sai burlo ko me yanzu an yanzu haka ina barin aiki zan gida ne kwanta ni a duniya kace maka kamar wacce ne misali eh? baka iya sayan komai yanzu ka baka ka bata ba <laughs> amma ita ai tambaye ta ka tambaye ta ita ba ta tambaye ai ni matsala na ka san shi a yau duk wanda aka ce beda hmm. beda bature abin da yake ce ka'idodi rus hmm. to shi shi da jaki da ɗaya bai da ka'ida bai da yawa bai da ka'ida yawa ni in ma da ka yau zan gaya ma ga abin da ke so ga abin da ba na yi ga abin da ke ga abin da ba na yi ni yanzu abu sani akwai wani da na sani hmm. mun da shi ne eh, sallah da eh, shekara biyu baya hmm. da muka mun haɗu da shi ne a irin social media a facebook haka ta hmm. wuta ya ce da Allah ya su mu haɗu da muka je ha gidan rukunin sallah ne da muka je ha gidan eh, sai ne ya rasa abin da zai kawo mu sai kawo mu shisha <laughs> da ya kama shi sharba irin wai ya tarbe ni ya tarbe ni ne aka shi aka ya girmama ni da zo sai aje mu bai tambaye ni kana shan shisha ko baka shisha da yazo ya aje ko a haya gaba sai bare gaba hana komi sai ce a ne bar shan shisha wai shi ai da tunani na ga wayayye ya dauka cewa ni ba kawai ne <laughs> ba zai cewa ni ba zai cewa ni dan kawai zariya bane ba eh, eh. to shi a tare shi cewa eh tunda da irin da na iya irin facebook muna dan abubuwa ba dan wata yawa wato ni irin ni ma dai ajin mutane da wasu abubuwa a ni ba da kai gayi eh. ni ma da kai gayi ya kamata ni ma an kwaikwaye turawa ni ma ci gaba da gashi sai hmm. ai ba na haka ka gane to lokacin me yasa bai ce kadan dan jarraba ko da so dai misali kadan shaka misali ka je da ake ji to ai saboda zaka ba mu da ka ba mu a kila a ilimi mai yawa misali shi ya ce ai baya bugara baya wasu abubuwa a dan sha ne haka ne wani flavor ne a dan dadi to ni kuma ni ni turaren wuta ma masa turaren wuta ma bane tana ma isa hayaki a cikin baki na aisha wata kawo ba ta taba tunanin ko ta dan ce wani tun da rana ɗaya ne ya baki dan yadda da balanta din nan ba ko wani abu makamanta haka misali ki ce bari ki dan jarraba ki aisha ka san an ce idan mutum zai yi kawaye mm. aboki kaman an ce aboki mai kyau kaman mai sai da turare ne ko mm-hmm. shi kuma aboki mara kyau kaman mai zuga zugi ne ko makeri makeri mm. to mai sai da turare kuma duk yanda ka matsa kusa da shi kai ma in ka bar wurin zaka dan yi kanshin turare shi kuma mm. makeri ko mun yaya sai ka dan samu tabbata dan hayakin nan da kila yawa mm. to tun farko ma kar maganin kar a yi kar a fara ko ya ake yin karin magana tun farko sai ka san yanayin kawayen da zaka bi mm-hmm. na farko kenan na biyu ke kin san irin tarbiyyar da iyayenki suka miki a gida mm-hmm. ni a ra'ayina ban yarda cewa wata kawa za ta iya ja na na abin da ban yi niyya ba gaskiya saboda ko mu shako ku ne ta gaskiya ita ita na ganin a jami'ar jihar Kaduna ina ajin karshe wato abin da kace 400 level kenan eh, to je eh. na jinki yawa ina ganin in har za ta ja ni na yi abin da raina bai so ba kaga kamar yadda ya ce muta kowa yana da rules and regulations yana dokokin da yake da misali to ni ma gaskiya ina da dokoki ba lallai bane ke abin da ke za mu yi kawance dan kawance amma dai gaskiya fa ba duk abin da kike so nayi bane zai yi ne saboda iyayena sun bani tarbiyya ila a ce eh sun bani tarbiya kuma in nayi abu kaza zan saba musu ko kuma zan bata musu rai saboda ke kina kawata kawai sai in saba ma iyayena saboda ke kin ce na rana ɗaya ne kuma sa'an nan manzon Allah ya ce hmm. Um, wanda ya kirkiro wani abu wanda da can babu shi a addinin musulunci mm. to wannan aikin amma so kaga wannan kuma valentines da in kirkira aka yi mm -hmm. manzon Allah shi da ba su san da wannan ba mm. kuma ba bai shi bai ce a yi ba ko irin celebration din badda nan shi bai yarda da shi ba mm. bidi'a ne gaba daya mm. nan sai wani kuma ya ɗauko mana wani abin wanda da can bamu san da shi ba sai ya ce ai to gashi kawai ya kawo mu kuma sai mu biye mishi wanda bai kamata ba ke in kika ga kina da kawo wacce take da ke maimakon ta ja ki zuwa hanyar da babu kyau ke ki kokarin ki ja ta ki ce mata ki nuna mata wannan abu ba babu kyau mm. saboda ranar tashin iyama, in kina tare da kawa Allah zai in tana abu mara kyau baki hana ta batun a duniya za a ce me yasa ta yi abu kaza za ta ce ai kawata ta ganni ina yi kuma bata hana ni ba kaga wannan kan bai kamata ba so in kika ga tana yin abin da bai kamata ba ita insta ta jaki zuwa maimakon ta jaki zuwa mm. abin da take wanda bai kamata ba ke ki kokarin ke ki jata zuwa hanya mai kyau to muna godiya a Aisha Musa Sadusi to akwai sakon Alhaji Salisu daga Bukur da kuma Alhaji Usaini da ke nan national museum ango sarki ya ce lallai ya ji daɗin wa'annan bayanai da wa'annan matasa da kuma 'yan mata suke yi don akwai buƙatar iyaye su sake kula baba jummai daga ukur ta ce to lallai akwai buƙatar a kiyaye baba jummai da ke nan kwata ukur ta ce akwai buƙatar a kiyaye ya kamata iyaye mata musamman su ya kamata su taimaka wurin hana 'ya'yansu shagalta akan irin wa'annan ranaku ibrahim mai dusa isa ɗunɗaye daga jihar sokoto ya ce to yana ma wa'annan yara 'ya'yansa fatan alheri akwai bukatar su cigaba da kiyayewa yusuf mani yusuf rege daga garin ce kamshi ma matan shi biyu yanzu in an ce sai an fita da su misali to ina za a fita da wa'annan mata to muna godiya yusuf a kadiri abdulkadir daga jos abdulkadir yalwa daga jos don anguwar rogo ya ce to lallai wannan yariya da aka yi cigiya a nan liberty an gan. fahimta kuma an gane ta a wato uzaifatu kenan to muna godiya alhaji abdulkadir yalwa da kenan jos da fatan za a gaida iyali gabaki daya sako na gaba ya fito daga hannun hajiya sadiya bacirawa daga abuja ta tana muku fatan alkhairi a cikin wannan shiri to a fatin mama kin ji bayanan da aisha da kuma muhammad kabir salim suka yi a wurin ganin cewa sun bi duk gabaki ɗaya kamar ra'ayin kuɗi ɗaya ba kuma amince da ita wannan rana ko wani abu makamanta haka ba to ya nuna kenan yanzu ku eh, babu wani da kuke nuna masoyan ku soyayya kenan ah, kuna nan har yanzu ba za ku iya nuna wani abin da ya shafi soyayya ba tunda an ce soyayya na ita ce kaura da wayansu ababe makamanta haka to ai kullun ko kana nuna ma masoyin ka soyayya mm. ka tashi tun daga iyaye yan uwa da abokan arziki da har saurayin ka ko mm. kana da miji shi ma haka ba a ce wai dole ce rana ɗaya za a ware ta soyayya ba mm. dole dama in kana tare da masoyan ka kullum ya kamata ka dinga nuna musu soyayya ko kyaututtukan da ake badawa ai yana da kyau dama kana tare da masoyanka ka dinga musu kyauta akai akai ba wai lallai sai rana ɗaya ne zaka ce an ware na soyayya ba ko kuma na ba da wani kyauta to yanzu kin taɓa masoyin kyauta soyayya ma wata kyauta misali ki ce ga wani abu na kyauta kin bashi saboda kawai jin daɗi misali ko wani abu eh mana me kika taɓa bashi zo me ko me <laughs> eh ba shi eh. kyaututtuka mana ba lalle wai sai ranar bane zaka ce zaka bada kyauta kuma kaga wannan ranar ta valentine tana hmm. bada tana haifar da matsaloli da dama da hatsari saboda zaka ga yan mata suna hmm. fadawa hallaka hanyar hmm. samari saboda ka san soya ita wani abu ne take zan ce ita ma jace misali soyayya ko ko tunda mun ce zuciya ja soyayya da da kala ne na ai to misali tunda mun ce zuciya jace ce yanzu misali eh kaga su mata an ce suna da rauni to nan da nan soyayya zai rude su mhm. namiji zai zo da kalaman soyayya da menene ya rude su kuma ka gani sun fita an je kamar da wannan ta ce ana till down za tun sha biyun dare ya fara saurayi ya zo ya dauka yarinya maybe ma a gidansu kuma zai zo gidan su sani ba hmm. ko kuma ta yi karya da gidan kawa ko za ta yi wani abu ba tare da sani iya. Yayi ba su je su je su kole daga naka gani wani abu ya zo ya shiga haka kaga an samu matsala hmm. ka gani iyaye ma har da laifin ya kamata su dinga taka tsantsan akan ƴaƴan su san me suke yi kuma su san da wa suke hulɗa ko ma saurayi in zai so budurwa ya kamata iyayen shi iyayenta su san da shi da zaman shi kuma ko ma ina za su fita ya kamata su sani ba ma lallai bane sai sun fita ne zai nuna miki soyayya in abu yake so ya siya miki ya siya ya kawo miki gida mun tattauna da wasu kawayen ku wanda suka bar ɗakin nan yanzu yanzu mm. wata ta ce samarin ta biyu ko wani abu makamanta haka amma ɗayan ta aje shi ke samarin ki nawa ɗaya guda ɗaya to rashin farin jini ne ko da ke kin tsaya ga guda ɗaya ne ban da ra'ayi in tara samari ne dan sai ga wahalar da kai ne ko mini da amma dai kin ga sun kawo miki abubuwa yanzu na valentine a san ce ma bana so tunda bana yi game da shi ce ta mata watsa a wannan din whatsapp din ta na cewa ba ta so ni ma gaskiya bana so zan ma faɗa maka bana so saboda to amma ke baki watsa ba ai ban watsa ba amma eh. wanda nake tare da shi zan faɗa ni bana so eh to amma in ya kawo misali yanzu ba ki karba ba <laughs> zan ce mai bari sai wani ranar ba na yau ba wato zan dai a girmama wani ranar ke ba za ke yadda ba gaskiya ba na so to Fatima mama misali yanzu kaman za a iya cewa akwai inda ya kamata a ce iyaye sun shigo cikin yanzu wurin jan hankalin ƴaƴansu dan tun daga kun tabbatar mana musamman ke da Muhammad Kabir cewa akwai rudi a cikin wannan ranar kuma kila wata kawan ko wani abokin zai iya jan a wannan ranar misali ya durmi ya misali gaskiya kan iyaye su ne ma na farko da ya kamata su sa ido ga ƴaƴansu hmm. saboda duk yanda mace take ya kamata uwa musamman uwa ta sa mai ita ido ta san shiga da fitanta ko shiga da fitanta da takunta kawayen take huda da su samarin take kulawa da kuma yanayin da take fita ba wai haka nan kasafai za ta tashi tana fita ko da yaushe ba ya kamata ce ma kina 400 level a jami'a yanzu kina aji na karshe mm. a bangaren abin da ya shafi a mass communication ko wani abu makamanta ka a jami'ar jihar Kaduna kawai nawa kike da su a makaranta gaskiya yana da kawai da dama kusan gudana <laughs> gaskiya ba zan iya irga yanzu duk kawayen misali gidan ku an san da su misali yanzu idan da ke zuwa su babu wani abu na a jan hankali ko wani misali dula ko gaskiya iyayena sun san da duk wanda nake tare da su saboda musamman Aisha ko <laughs> ina tare da mutum dole iyayena su san da shi hmm. za ta zo gidan iyana za su zan kuma za su yaba da hankalinta ni ma haka zan je gidansu hmm. in ba kawo kirki ba ne ba za ka ji ana ja maka kunne akan yari mu'amala da ita kenan amma akwai wata karin taɓa da aka irin like yarin irin tana son harkar rayuwa da dai sauransu hmm. aka ja mu kunne aka ce in san yadda zan ba wai in koyi ta kuna ba amma ka san yadda za ka yi mu'amala da mutum saboda kan mutum ya rude ka ba kamar yadda ta ce ba wai in ma mutum wannan ba lallai sai mutum ya ja ka ba kai kana iya nuna mai hanya na kwarai ba za ka ci ka buɗe mutum wato da haɗuwa da wannan shi sai maka amfani a sai mishi amfani nan misali to Fatima muna godiya bari in da wurin Kabir uh, Muhammad Kabir Salim Babajo uh, kai ne matashi misali hmm. a matsayinka na matashi ko wani abu makamanta ga shin uh, tasirin abokai ka yadda misali yakan iya ingiza matashi ko matashiya wurin yin kila irin wa'annan abubuwa da basu kamata ba eh, tasirin abokai yana yiwuwa yana iya canza wani amma ni ban wani abokin ma balantana ya ya ma kokarin cewa ya ce zai samu rayu shi mm. abokan ne baka da su kai a ni ma da su eh. wai abokin ka to kai eh, eh wai abokin ni ko ma abokin ne wai ne abokin ni ko ma amma ni ko ma abokin in muka hada ka mu masa dariya da kai inda muka hadu zamu raba anan amma wai magana cewa je gidan ka je gidan mu ni ba haka da ni baka yadda da wannan ba a ni bai da shi ba ai a shi kaya shi a ba wai baka ni yanzu haka haka nan lahiya lau ba iya ce mutum yanzu gidan mu ba hagan a matsayin na matashi yanzu menene kira ga matasa wurin ganin cewa sun kauce wa dukkan wani abin da suke ganin cewa zai iya jefa su ga halaka ko wani abu makamanta to gaskiya wannan wannan wani dogon abu ne Wani sai mutum yana da ilimi ilimi na addini da na muku ka gane akwai abubuwan da shi abin kirki abu na kirki dole su ilimin ka cewa wannan bai da kyau akwai abin da kana ganin shi cewa mai kyau ne kana ganin shi kasan kasan mai kyau amma matsala na rayuwa akwai wanda shi na ganin cewa shi bai da shi yana tare da wani to kuma eh, yanzu a taimako maka taimako taimako ya yi wahala akan magana abin kirki hmm, sai abin banza yanzu akwai abokin da ba zai iya taimako ka akan magana abinci ba amma an za ka shaye shaye zai taimake ka kaga <laughs> to muna fata Allah shi kiyashe mu ya kuma shirye da mu hanya ta gari masu kallon sauran mun kawo muku wannan bayani ne daga bakin matasa yan mata don ku ji kuma ya zama cewa ya zama izina ko darasi ga iyaye wurin ganin cewa sun sa ido akan 'ya'yansu ko wani abu makamanta ku dai ji irin bangan da suka fito daga bakunan su a musamman ga su tawagan farko da kuma tawaga na biyu yanzu da suka yi mana bayanai to akwai bukatar iyaye a ce sun yi amfani da waɗannan maganganu na san ta tabbata akwai darasi a cikin waɗannan bayanai da suka yi musamman shi Muhammad Kabir Salim Babajo inda har ya bamu misali da yadda aboki yakan kira ka wai zai girma maka kuma ya kawo maka wani abu na wanda yake kusan ya saba da al'adan ka ya saba da addinin ka mu har kullum fatan mu anan wannan kafa ta liberty shine mu ilmantar da jama'a kuma fadakar da su don dacewa da hanya ta gari a madadin kowa da kowa musamman su bakin nawa a karo na karshe wato fatima da kuma aisha musa sanusi a sai kuma muhammad kabir salim babajo a dan matashi da baya da aboki ne da na shirya na gabatar a yau a najib Mustafa Bawa tsafi ke cewa na barku lafiya